السيد أحمد الحاشمي wanda ya rasu a shekara ta dubu da ɗari tara da arba'in da uku to kamin mota za mu da kai da an san shi kwararre ne a ɓangaren luga shi asayid ahmad alhashimi yana da irin waɗannan jawahir ɗin jawahirin adabu jawahirin kaza jawahirin kaza ya yi su da yawa wancan lokaci mun fara karanta littafin sai kuma lokaci ya kore so za mu kama yanzu mu faro daga farko can shafi na sha ɗaya kenan taƙaribu shi ne kamar yabawa ko jinjinawa ko kuma buɗewa taqdirul ulama wal uzama li kitab jawahir al da malamai suka yaba suka kuma goyi bayan wannan littafi da shi sai Hashim ya rubuta da kuma amfaninsa ga makarantu yana da yawa ya fi shafi dubu amma kuma amfaninsa yana da yawa na kai hakuri a karanta shi zai ƙara gogar da mutum cikin harshen larabci ya zubo da su makamat da sauran bangarori da yawa na shu'ara jahiliya duka ya kawo a ciki kataba ilayya sahibul fadilati استاذي الاكبر شيخ الازهر ashek, asuna, annawawi. wannan ma yabo ne ya samu daga babban malami kamar ka ce wato bc tukin al'ustaz al'akabar ake cewa ba a cewa bc suna amfani da kalmominsu na istilahinsu kamar darajatin ustaziya shine kamar mutum ya kai doktora an ce ustaz doctor kuma ya fi professor haka suke nasu istilahi a azhar to ya rubuta masa wannan yana yaba wannan littafi da shi Abdul Hashim ya wallafa to alhamdulillah allazi allama bil qalami allama insana ma lam ya'lam والصلاة ala على أفسه arab. وعلى آله وصحبه الذين انتهجوا منهج الأدب bayan ya yaba Allah yake yabo ya tabbata ga Allah wanda ya koyar da mu ta hanyar alƙalami alƙalami yana da tasiri wajen rubuce-rubuce shi sa Allah ta'ala yake allama bil qalam lamal insana ma lam ya'lam kuma ya rantsi da alƙalami yace nun wal qalami amma yasturu yana nuna mana muhimmancin rubutu da karatu sai an karanta ake rubutawa sai an rubuta ake karantawa farko abin da ake so mutum ya fara koya shine in ya ga abu ya zai iya karantawa sannan kuma yana so ya rubuta ya zai rubuta ya karanta daidai ya rubuta daidai to wannan shine daraja ɗalibta mai iya karantawa daidai ya rubuta daidai kuma shine wato dalibin ilimi kenan to ta hanyar waɗannan guda biyun iya rubuta iya karantawa duk abin da kake so ka cimma na karatu sai kuma ka karatu shikenan sai ka rike abin da za ka rike ka haddace abin da za ka haddace ka gane abin da za ka gane tunda ba ba iyaka gare shi ba allama al-insana ma lam ya'lam Allah yana ya sanar da mutum abin da bai sani ba allama ka malam tukun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wassalatu wassalamu ala afsahil arab shi salati kuma da aminci su tabbata a bisa wanda yafi kowa fasaha a cikin laraba domin annabi alayhi salatu wassalam ita fasaha da take ba mutum dama akwai kalma mai fasaha akwai jumla mai fasaha akwai kuma magana mai fasaha akwai mutum mai fasaha wani sallallahu biya haɗa waɗannan kalmominsa akwai fasaha a ciki jimlolinsa akwai fasaha a ciki kuma ya fi kowa fasaha fasaha shi ne ka kaita wa mutum sako a cikin kalma mai sauƙin mai ganewa kuma gajeriya kuma sakon da yawa to da ka sa kalmomi masu tsauri a cikin magana ba alama ce ta ƙarewa ba alama ce ta neman suna amma wanda suka kware su so suke yi su sauki sauƙin, da kowa zai gane amma an suke akwai al'usulubul khatabi akwai al'usulubul adabi akwai al'usulubul ilmi mutum yana magana yana magana ne da yare uku akwai al'usulub al-khatabi al'usulubul khatabi shine wanda yake yin hutuba kuma hutuba ana son azaburar da mutane ne a cikin hutuba tayewa mutane marowata ne ake so kamar da su masu kyauta kuma tsorata ne ake so kamar da su jarumi? a gane ko marasa zuciya ne ake so ka samu musu zuciya ko masu sako ne ake so ka goge musu sakon su koma na Allah ko wani abu suke yi ba daidai ba ake son ka gyara musu to sai kai amfani da lafazin da zai kama zukatansu ko kuma ainihin wani abu ne suke yi ake son ka raba su da shi yana yana cikin al'usulubul usulubul khatabi to yadda zaka gabatar da hudu ka sai ka duba kuma maratibin nas su mutanen da kake magana da su yan ƙauye ne yan birni ne bayayyu ne masu saurin fahimta ne masu zurfin fahimta ne sun gane ba su gane ba ya ka saka sulubin da zai dace da waɗannan mutanen yadda zai kama zuciyarsu ya canza su shine al-usulub al-khatabi al adabi shi kuma dama usulubi ne na nuna gwaninta da nuna kwarewa da nuna iyawa inda za a nuna gwaninta da kwarewa da iyawa ba fa za a yi maka da sauki ba domin so yake ya nuna maka ya iya zaka anan ne zaka dinga jin kalmomi wasu masu nauyi masu faɗi masu wahalar karanta da masu wahalar ganewa a zubo abin nan to shine wannan usulub al'adabi ya maluguri ne na nuna gwaninta kwarewa da iyawa da kuma neman suna za ka nan kan ka ce baka gane ba amma baka gane ba kanka kaiwa dama ba a yi dan ka gane ba na uku shine usulubul ilmi shi a usulubin ilmi karanta waye ba zai amfani da tsauraran kalmomi ba so kake a karanta da ilimi ilimi kake so ka koyar idan ka rubuta kan fiqhu kaga suna da saukin ganewa in ka duba hadisi kaga suna da saukin ganewa in ka duba sharhohi kaga suna da saukin ganewa saboda nan ba so ake a nuna gwaninta ba ilimin ake so ka gane farilan sallah kaza ne farilan alwala kaza ne sunnonin ta kaza ne ana maka tabsiri ana shimfiɗa maka abin kasa kasa dalla dalla yadda ba zai wahalar da kai waɗannan su ne asalib guda uku da ake magana da su wanda kana hudu ba al'usulubul khatabi ko kana magana akan adab al'usulubul adabi ko kuma kana karanta da ilimin al'usulubul ilimi waɗannan su ne asalib guda uku wanda kowanne akwai irin yare da ake amfani da shi a an ana karantar da wannan bangare to annabi alaihi salatu wasalam a duk waɗannan bangarorin guda uku zaka ga kwarewa su annabi alaihi salatu wasalam in yana hudu ba wasu habbai كأنه من ذو الجيش على صوته مشتد كذبه أغني وحمرت عيناه كأنه من ذو الجيش أغني سبو ده ينين يا كما zuga mutane a zaburar da su a kwatar su musu marmarin taimakon addini ko da kudin su ko da su ko da rayukansu ko da lokacin su kuma bukatar amfani da yare mai nauyi shine kita cewa shine asahil arab ala ali wa sahbi allazina tahajju manhaj al-adab ce kuma da alayensa da sahabbansa waɗanda suka bi tafarki irin na ladabi dan adab ne yana nufin ladabi amma bado faqad qala'at ala al-kitab al-musamma bi jawahir al-adab fi adabiyat wa insha' lughat al-arab yace na na tsinkaya ma'ana na leƙa na bubbuda na gani wannan kitabin da aka sa masa suna jawahir al-adab في أدبيات وإنشاء لغة العرب لمؤلفه الألمئي game wallafa shi a rarre mu'allaf littafin mu'allif kuma mai wallafa littafin bambancin su fataha din ba kan lamu mu'allif mai rubutawa mu'allaf kuma littafin da aka rubuta da alif kuma rubutawa daga allafa yu'allif ta alif za ismu fa'il mu'allif ismu maf'ul mu'allaf to littafin shine mu'allaf mai rubutu kuma mu'allif rubutaccen abu wanda ya rubuta da kuma rubutawar to shi yake cewa shi wannan al'alma'i in an ce mutum al'alma'i ana nufin kwararre kwararre shine al'alma'i Allah zai iyo al'alma'i kalmomi ne su ma masu nauyi sauran ana nufin gwani gwani gwanin magana shi ake kira al'alma'i sai ke waladinal ustazul fadil as-sayyid ahmad al-hashimi ke dan mu ne kuma eh, malami ne mai daraja Said Ahmad Hashim alfaituhu na samu wannan littafi bayan na tsinkaye shi na duba alfaituhu mashtamilan ala fannin insha'i wal amfani. wannan littafi na same shi ya tattaro fannin insha'i in an ce insha'i shine kirkira abu akwai khabar da insha mm-hmm. khabar kana ba da labari insha kuma kana zuwa da za mu je shi ma in kala kala ne shi ma khabar din kala kala ne to insha'i shi ne ka zo da wani ikilarren abu samamman abu kai abu naka khabar kuma labari kake ba ta wani wani kake karanta mace insha'i yana da fa'i da sauransu amma dai ke kira shi ne fi haƙi ma'anarsa gaba ɗaya na same shi ya tattaro waɗannan fannonin guda biyu wal amsal kuma ya buga misalai da yawa wafiyan bin maqsud kuma ya cika abin da yasa aka yi shi manufar da ta sa aka wallafa littafin domin daga cikin dama shi ne wallafa littafi ana son farkon littafin ka aka abu goma aka abu goma a farkon littafin ka na farko ya yi ta'awizi ya uzu billah saboda ta yi wa a samu tuba ta a cikin littafin in ka ce ya billahi din nan ka shi shedan a wajen littafin na biyu a samu basmala ce bismillah na uku a samu hamdala ya ce alhamdulillah na hudu a samu assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na biyar a samu assalamu ala nabi assalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan na shida a samu amma ba'ad amma ba shi yake nufa an yi basmala an yi karanzu kuma za shi gare a samu amma ba'ad sannan a samu mu'allif a samu mu'allaf a samu qasudut ta'alif a gane wanda ya littafin a faɗi sunansa wannan littafin na wani ala muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbi allah Kaira maliki musalliyan ala nabi mustafa wa alihi musallimin na sharaf kaga an faɗi waye mai littafin sannan kuma me littafin ya kunsa sannan wani sako ne a cikin littafin da sauransu waɗannan din aka same su an samu an samu cikakken littafi kafin ka karanta ka san sai kuma na ƙarshe shine bara'atul istihlal bara'atul istihlal shine kalmomin da kake amfani da su ma a gane inda zaka daga karin kalmomin a gane inda ka sa, alhamdulillah allazi allamanna allaman nasa hawa wa kaza to kaga daga nan ka gane ilimin na za alhamdulillah allazi amara bi tatabbil akhbar kaza to kaga ka san hadisi ake so ai tafsir to irin waɗannan kalmomin su za su nuna maka an sabar a cikin istihlal yake wafi wafiyan bil maqsud ya kika wasi al majal sannan kuma ya yalwata fili ya haɗaɗa abubuwa da me wannan wannan mutumin da ya karaɗe kokari ya wannan littafin kware a cikin zato ya wadatu da tafai da yawa ma ba sai ya karanta su ba kuma zai buɗe masa kwakwalwa a cikin karanta tafai masu wahala akwai tafan magabata su ne masu wahala karantawa saboda duk sakon da za a aje mana an aje mana shi akwai sakon shekara dubu yana jiranka. tun shekara dubu mai littafin ya yi aji yana jiran wani ya zo ɗauka kara ko yanzu ka ɗauki mawaɗa kana karantawa kana karanta saƙon shekara dubu da ɗari biyu an aje maka saƙo shekara dubu ɗaya ɗari biyu to za ka yi mutumin da tsakaninku da shi akwai shekara dubu da ɗari biyu ka gane yarensa ya amfani da shi a wancan lokacin in sabo na hau ba a ba luga da yanzu ba za mu iya karanta tafan ba yanzu kowane yare ne a duniya aka aji sako a cikin ta shekara dubu wani ba gane saboda ya ce yaren ya ce canza to kuma yanzu larabcin ya ce canza yanzu larabcin da ake a duniya ai ba irin wannan na cikin littafin ba A miya ake gargaliya ake to yanzu da a ce ba a aje mana na hau da sarf da balaga da adab ba da ba za mu iya karanta kan magabata amma waɗannan su suke nuna mana kan tsare harshen ba a bari amiya ta shiga cikinsa ba ba a bari zamani ya goge shi ko ya cire wasu kalmomi ba shi yasa wanda yake sai karanta kuma gabata a tsanake ya gane dole sai ya karanta tafan adab ya karanta tafan nahau da sarf da balaga da sauran fannonin da aka rubuta domin su tsare daraja harshen larabci kada ran a neme shi a rasa ko kuma zuwa a tafan magabata saboda kalmomin sun mana tsauri ba mu saba jin su a baki ba sun bace mana da shi kenan sai shi yasa wanda yake da muhimmanci karatu wanda shi yasa yake al majal hal ibara kuma yayi amfani da ibara wato fassara da kalmomi masu inganci ba a sa ba a sa fannonin kalmomin amiya ko kuma kurakurai irin na abin nan ba hal ishara sanin ishararsa a bayyane take na fi an fi babihi sannan yana da amfani a cikin babinsa mufidan bi muqalihi wa tullabihi sannan yana amfani ga masu tsinkayarsa da kuma masu karanta shi don su koyi ilimi kun ga wannan littafi ya same shi ya ce mustamilan ala fannil insha'i wal amfali wafiyan bil maqsudi wasi'al majali sahihal ibarati واضح الإشارة نافعا في بابه مفيدا wa وطلابه kaga ya siffanta shi da siffofi takwas shi malamin da ya bi littafin yace fa Allahu bihi wa bi muallifihi wa muhibbihi bi jahi nabihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi sai yace to yana wato addu'a da shi wanda ya wallafa wannan littafi Allah ya amfana da shi littafin ya amfana da wanda ya wallafa shi da masoyansa sai yace bi jahi nabihi kun san su azhar suna ta wasanni da jahi cikin a cikin wannan littafin a za ku Usman ɗan Fodiyo a cikin iya usunna zama na ci masu da aka samu wata tattaunawa tsakanin ahalin sunna akan wannan wannan babi ko a cikin muqamatul hariri da an shi ma yayi wannan kataba wa sunatun nawawi kataba ilayya ustazi al-hakim philosopher al-sharq al-marhum Muhammad Abdu hukki Diyar al kaga manyan malaman duniya a lokacin sun ga littafin duk sun yaba lokacin shi muhammad abdu yana cikin manya-manyan malamai da ake je da su a duniya waɗanda su jamaluddin al-afghani su muhammad abdu su suka wato yi wani irin saura a kasashen larabawa aka samu da irin su maragi irin su abin nan shaltot irin waɗannan dai malaman da suka zo daga baya ana ganin wasu abin nasu akwai daidai wani abin akwai kuskure da a cikin waɗannan suka fi. to shi kuma ga abin da ya rubuta masa alhamdulillah wa salamu ala sayyidina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa yace ba ta fita ga Allah salati da aminci bisa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi da Allah da habbansa da wanda ya bi shi kuma ya jibunce shi shine wa man ittaba'ahu fawalahu bi shi kuma ya jibunce shi ya nuna kana gare shi gari salatu ala majmu'i kitabi jawahir al-adab al-muntakhab min hada'ik al-arab hadisi shi kuma yadda sa musu yace na tsinkaye wannan littafi a wanda aka tattaro shi aka samu masuna jawahir al-adab al-muntakhab wanda aka zabo shi intikhab ko zabe ana kiransa al-intikhab wanda aka zabo shi min hada'iq al-arab daga gona ya siffanta wato tafin da zaka je ka tsanka wanda ya shiga gona ai zai ga kayan marmari kala kala sai tsuntsun ko iya abin da ya tsuntsun kowa lemo kake so in masu zaki kake so in masu tsami kake so in masu in masu yaya a sama ko a ƙasa ko masu ga sunan kala-kala a cikin hadika da yake an shi ne daga nan fagaza kuwa majamu'atin la ba'a biha wafiyan bima batu, talabatu min batu, wa wasa'iliha ita fagaza da yaje ya tsinko shi daga ya tsabo shi sai kuma ya ciyar Kuwa majamu'atin la ba'asa biha ya ciyar da wasu mutane ko kuma wata jama'a mai yawa da babu wato laifi a haka wafiyan ma turidu hudalabat littafin ya zo da abin da ɗalibai suke bukata abin da ɗalibai suke bukata minal kitabati yadda za ka yi rubutu shi ne fannin insha ɗin ko ba sa iliha da kuma hanyoyin da za ka yi rubutu ko ka rubuta littafi ko ka rubuta wasiƙa ko ka rubuta hutuba ko ka rubuta kaza kama azharar raudat husnin wa asmarat adhad wa ujumu tsairi fi ha garraji sai ya kawo wani baiti da ke nuna yabo ga wata gona ko wani lambu kama azhara kama yadda yi haske daga zuhur zuhur furanni da idan furanni suka fito zaga akwai koraye akwai yalo akwai ja daga sun kara wa guri haske da kyau raudatu husnin ce wato dausayi ne wato mai kyau asmarar kuma sai ta yi 'ya'ya adhat ta waye gari ujumu tsairi tsayen ma da ba sa iya larabci ba a garraji suna zuba waka shi da a cikin wato su ma akwai akwai ajama akwai araba su ma a cikin tsari. da ujumu tsairi faɗar jama'a min ƙuyunin kalami ya tattaro ainihin magana warwayin lafazi da ƙayataccen lafazi ma ya hata ziro na abinda za su bi tafarkinsa haza hazwahu ya bi hanyarsa mutum ya taka ka taka ya matsa ka biyo shi ta shi ake kira haza hazwahu to yake ya hata ziruna hazwahu suna bin hanyarsa su juna alamin walifi. kuma suna saka akan katalarsa an san katala ko makwata. Shi ne katakwayen da ake hadawa ake tora zare a kai. akwai koshi wanda ake jefa ana ajeho ana ajeho ana ajeho to idan ka tsara wannan irin irin kalar da kake so yadin ya fito to akan haka kake tsara shi wannan katakwayan kala kala ne akwai wanda ake yin sa da fadi akwai wanda ake kusurci akwai wanda ake yin sakan mai kauri akwai wanda ake mara kauri idan kai saƙa a kai wani yazo ya sa zaran shi ma in ya saƙa a kai irin saƙa kace za ta fito domin ya yi amfani da injinka da kai saƙa ya zo zai saƙa to irin saƙa da kai akan injin irin ke za ta fito da shine idan mutum wato ya yi abu sai wani ya zo ya koyi da shi a irin wannan abin shi ma ya irin nasa da sai a ce na saja alamin walihi ya yi saƙa a injin saƙasa injin da kai saƙa shi ma irin wannan injin ya hau ya saƙa don haka abin naku zai fito iri ɗaya yawa to shine ma'anar nasu da ala minwal minwal shi ne da abin da ake sakar da shi inda babu injina wannan katakon da ake haɗawa da koshe da ake sawa a saka zare a ciki ana jefa ana takawa da kafa a lokacin muna zuwa wasu unguwa da ke kira masaka. muna kallon yadda suke waɗannan abubuwan zaka ga an ja an sa dutse a can nesa an ja zara ana yi ana jawowa da kafa yana matsuwa ana sakawa ana sakawa ana sakawa ana sakawa daga ba da injina suka zo kuma sai aka kafa injina a gurin ya koma masakarsa a kan da sauran abubuwa tun da ya fi sauri akan yadda ɗan adam yake yi hatta la ta sta la kitabatu haka da rubutu ya zo ya wahalar da mutane ka zo wata rana a ce ka rubuta hudu ba a shafi biyar kawai yanzu na a kulle mu kawai a kwakwacin kafan nan kowa kwakwacin komai sai a ba mu takarda fara kawai da fensir a ce kowa ya rubuta hudu ba kai kai akan gaskiya kai akan amana ko a ce dami akan gaskiya shafi biyar ana son ta kawo aya biyar kawo hadisi biyar kawo magana magabata biyar sannan ka nuna mutane mahimmancin gaskiya da tasirinta da amfaninta a rayuwa ba tare da kayi ko wani littafi ka kwafa ba ko ka duba wani ka kwafa ba a'a da ka za ka yi shine insha'i ya ce an ba mu awa ɗaya kowa ya rubuta yawwa an ba mu awa ɗaya kowa ya rubuta da ka wannan ne ake koyar da mutum in shirya wata kuma sai ta tunani to ya zan in shirya ayoyin ya zan shirya hadisan ya zan shirya maganganun ya kuma ta ina zan fitowa wannan hudubar me zan fara gabatarwa ko ma ta'arifin ma ma huwa sidiq lokacin sannan aka samu sidik asidik a kaza asidik fi kaza asidik a kaza sannan kuma tasirin sidik da kuma adamu sidik abin da yake dawa da amfanin sidik in akwai shi kuma yadda za a yi a samu sidik a kasuwanci a sana'a a mulki a aure a sana'a a kaza a kaza a kaza ki ta hugo amsula shi kenan ka tara hudu ba hmm. <laughs> la ta sta'asiyar kitabat dama bambanci wani yana da bambanci da wani Allah ta la ta sta'asiyar kitabatu sai ce me kuma bal silisu lahum yaslisu lahum yadaha yaduha ko yaduha silisu lahum salis na ce salis shine abu mai laushi mai sauki shi sa idan mutum yana da ciwon ita fitsari ko kisa ko bayan gida ya iya rike sai a kira shi salis salis shi da baka iya rike shi ya taho kawai tsari ya taho baka rike shi bayan gida to tusa ta taho baka ka rike ta nan da za ka tashi ka taho baka aiki ai ma abin nan alheri ne amma ka kasa rike wa ya dinga fita a duk sanda ya ga dama ko kana zuwa ko kana kwance ko kana gida ko kana sallah ko kana waje salis na ce salisun kiyada abu mai saukin ja mai saukin wanda ba wahala da aisha speed baya wahala da mutu. to shi ne ki bale su su lahum kiyaduwa. jajen ta zai musu sauki ba za su sha wahalar rubutu da karatu ba Wabu ai da an sila dan ya hawulu sanatul insha yake nan take lokacin da wanda yake son ya kai kwarewa wajen rubuta insha sinatul insha wato kwarewa wajen kirkira abu ila ma yurdi bihi biduni an yarudda karfa an kasiri min kalamin fusaha yace wato zuwa ga abin da zai yarda da shi ba tare da ya ya rinci idansa daga yawa daga kalamun masu fasaha ma'ana zai je karanto kalmu littafai zuwa na fasaha wanda kuma wannan fasaha ita zai sarrafa ta a cikin tasa maganar don baka karanta na wasu ba za ka iya fidda naka ba sai ka karanta na wasu ka kware a na wasu da na wasu za ka zo kai ta haka fitar da naka sun ce akwai hikaya wani za ga hikaya yake yi zai zai hudu ba duk abin da zai magana wani zai ta cirowa kalawa ne ka kalawa ya gama hudu ba su ci da ce kalawa amma kuma ya maka hudu ba ra'i'a amma duk maganganun da ya kawo ciro su ya daga wasu shi bai kirkiri nasa magana ko ya jijjiyo waɗannan maganganun na sun koma nasa ba to wannan shi ne abin nan wa yarju min manahilihi kuma zai gangara min manahilihi daga wajen shan wajen shan ruwa manhal nan ce manhal inda ruwa yake kwararowa irin wanda haƙawa kai ba wasu duwatsu za ga irin su irin su wancan dutsen da ake ɗebo wannan ko kakwai za ka ga dutse ya huji sai ka ga ruwa yana zubowa kamar almanhalin da su kenan ruwan daɗi za ka ci garai garai saboda daga cikin kasa kuma da kansa ba zuwa aka aka tono shi ba shi yake fito da kansa da kansa to da haka in ma an kashe wannan wani zai fito Bace to mutum zai gangare a wajen mashaya kulla azbin ya samu dukkan ruwan daɗi azbin nan ce azbin da fitan hil ayin yana nufin daɗi safin kuma tatacce ruwan daɗi kuma tatacce akwai ruwan daɗi gurɓatacce to ruwan daɗi ne kuma safin yuhitu bi shay'in azim kuma mutum zai kewaye da wani abu mai girma min kitab kitab da dangogin littafi hatta ya tashabba min kalamin hayya kushi koshi a shaba'u ne koshi ya tashabba man tashabba bi malami ur a ga mutum har ya min kalamihim daga maganarsu watan ɗabi'u fihi suratun kuma suka wato ta zama ta bayyanu a gare shi an majimu him daga dangogin surorinsu a kan kana yawan kan tafan magabata sun ka zama irin yadda suke kai ka zama kamar yadda kake Wani suka ɗauki malami ɗaya cikin malama da kan mutum ya ɗauki wato mutanabbi ya ce duk waƙoƙin mutanabbi duka zai ƙoƙari ya iya su ya karanta su ya haddace su ya sarrafa su har ya zama irin ɗabi'an mutanabbi in yana magana sai da kamar irin mutanen dini wani zai ce a bari ya ɗauki abu na was cikin shu'ara ɗin nan ya ƙware a waƙasa har ya zama in yana magana za ka ga irin usulubi da irin magana da irin hitab da irin kalmomin irin na da ka gani za ka san wannan ƙwarewar su irin tawa na ce wasu kan yi wannan wasu kuma sai ɗauki mutum uku cikin ƙararrun mawaƙan ko na daular musulunci ko na daular umawiya ko na daular abbasiya kuma waɗanda suka zo daga ba kashi-kashi na su ma'ujawa ɗin akwai masu waƙan yabo akwai masu maƙon maula akwai masu waƙar eh, jarumta akwai masu waƙan wa'azi kamar waye ke na masu waƙan wa'azi wanda muke cewa yuslimul mar'a akuhu lil manaya wa abuhu wa abun abna'i la yabqa wa la yabqa bunuhu ba mazkurin li qaumin gaba anhum fa nasuhu wa idza afna simihi al mar'u anhu sinuhu wa ka'an bil mar'i kad yabki alayhi atrabuhu wa ka'an al qaum qamu fa qalu adrikuhu sallimuhu sallimuhu fa'idu kaza da sauransu irin waƙoƙin da abin da yake abu attahiya kaga shi waƙoƙin su na wa'azi ne akwai kuma su yi wa sarakuna waka irin su mutanen bisa akwai kukin yabo ne da suka da sauransu shi ne aka ce baitinsa ya kashe shi ko ya wani baiti ya zuga in ana baɗa kaka gudu shi ya faɗa a cikin baitin Shi kuma yaƙi ya tashi zai gudu sai wani tare da kai kuma kake kaza in ki tafiya aka kashe shi ya ga ce baitu to ba ka gudu ba ka ce wancan na roƙo ne ka ce wancan na bara ne sha shi ya zuga cewa duk bala'i kakka gudu da ce kuma yaƙi ya zo masa lokacin da shi kuma yana bukatar gudu ya yi shirin gudu sai wani ya ja masa ita kai baka ce kaza duk bala'i ka a gudu da haka ne ya tsaya da kashi ka tala ko bai tuhu daga intoye shafa sai ka gudu ka sace wani baitin sai illa iza ka za ka za ka za hmm. shirka ake cewa kan ɗabi'u al'anin ɗaba'u ɗaba'in an ce ɗaba'i ana nufin kwafi da ake ce an je maɗaba'a shi maɗaba'a ai littafin ne za a sace irinsa a buga irinsa a buga irinsa shi ne idan kana yawan karanta waɗannan waƙoƙin nasu da maganganun nasu sai ya zama surar su kai ma ta dawo jikinka a ga kamar kai ma zan kwafi ka zama kamar kwafi nasu ولم يكن فيما بين أيديهم من kutubi? ma ya fi lahun bi hazal gar sai dai a cikin littafan da suke hannunsu babu wani littafi da zai biya musu wannan bukata ya fi min alwafa wanda zai cika musu bi hazal da wannan bukata asalin gardu shi ne target in ana yin dagi dagi ne ake yin sa haka ko a yi shi mai kawanya kawanya kawanya kawanya ne dagi to na tsakiyar wanda ake masa ɗugon nan in ana son koyi harbi to nan ake son kibiyar ta cika to nan ne kai nasara idan ta ciki layi na mai bin sa to ka kusa layi na fi ka yi kusa ka yi nesa ka yi nesa ka yi nesa gwargwadon yadda ka matso kusa da layin da ke kusa da wannan garin gwargwadon yadda za a ce hannunka ya fara tsayawa idan ba ta ma ciki abin gaba dagin ba gaba ɗaya to ya nuna hannunka bai ciki ba idan ta ciki layi na ɗaya to hannunka yanzu bai kusa ba layi na biyu layi na uku layi na biyar ka zuwa tsakiya inda wannan dugon yake Don ka ciki nan ku ne kai nasara idan kana da wani hadafi da kake son ka kai da wata manufa da kake son ka kai sai a kira wannan abin gardu ko hadaf bukatar ka ko abin da kake son ka cimma kuma bai kamata dan adam ya zauna bai da wani target ba na za ka maka sani daga ina kake da kake ya kamata misali kace to ni abin da nake so yanzu a farko in koya shine ina son iya kayan karatu Ci fa wannan ba karatu bane da hau, da sar da balaga da adab da mustalahul hadis da usulul fiqh da ulumul qur'an da ulumul tafsir duka ba karatu bane sunan su ala ulumul ala ake kira su su kayan yin karatu karatu littafin Allah da sunna annabi shine kan karatu to amma ya zaka je ka fahimci alƙur'ani ka fahimci magana manzo Allah kai ba balarabe ba kuma da larabci ake larabci ma na fasaha sai aka rage ma hanya tun da kana so ka karanta magana Allah ka gane kafin ka kai ga can ga wasu ka'idodi da suke maka maka ka gane to shine aka ike waɗannan ilimin mukan gaba ɗin su zaka ake kiran su ulumul ala ulumul gaya alqur'ani shine gaya kike son ka je Suna annabi kake so ka karanta ka gane ya za ka gane waɗannan sai aka ce ga ala kamar likita ne ba kayan aiki kafinta ba kayan aiki ko electrician ba kayan aiki kai kayan aikin ka na karatu su ne sarf luga balaga nahau adab da sauran fannoni waɗannan kana yin su ne dan ka iya su su kaɗai ka bauta kuwa ba to ka iya na shi ta ta ka lada dan ka iya sarfa dan ka iya balaga a'a sai dai mai kai da balagar da na'awun da sarfu da Shi shine ka tsallaka da su sun nuna maka ka fahimci Qur'ani ta hanyar su ka fahimci hadisan manzo Allah ɗaya ka fahimci maganganun magabata da sharhohin su ta hanyar su daga al-ilmul wasa'il ilmul alami ilmul gaya din shine Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam shine shine ilimi musulmi abin da yake son ya iya gane Kur'ani ya gane sunna to Qur'ani kuma lisanin ne arabiyyin mubin dole sai da sai da ulumul ala haka ake kira wannan ulumul ala ne ma'anar gaba hatta wufiqa hadratu waladina al-ustaz aka yi muwafaqa ga wannan mai daraja an ce hadara hadaratu hadaratu ne ranar gama ce ustazuwa ne ko girmawa ne waladinal ustazul hashimi lissabbi hazihis kulma ya toshe wannan kafar saddi saddi masaddi kama saddi masaddi shi ya toshe wannan fulma fulma a ce wani ɗan tsagewa ko ɓarkewa ko hujewa wato gurin ya huje a cikin ilimi wannan balaga ce ita ma kamar ka samu wani guri ne an zo an yi tanki an zuba ruwa a ciki ga wani guri ya huje yana ta zuba sai ka zo sai ka toshe ma'ana an yi wallafa tafai da yawa amma an bar wani guri da yana buƙatar wani ya zo ya toshe wannan kafar shi sai ya zo ya toshe wannan kafar da wallafa wannan littafi bima kabadhu min at-ta'lim zamanan kabira sau da abin da ya gogayya da shi mukabada shi ne kai gogayya da abu idan kai kana yin abu har ya zame maka jiki shi ya ji ya fi shekara hamsin yana koyarwa a makarantu yana koyar da waɗannan tafan na adal da na'u da sabu da balaga ka koya sama sai kake ka shekara wannan shekarun ya kamata a ce da ka kware ka san masai mai zurfi mai faɗi mai hatsari mai kaza mai kaza duk ka iya ka san turosan da ya daɗe da sabo da kala-kala to balle wanda ya goge a cikin harkar ilimi abin da ka daɗe kana yi ya kana yin sadaki za ga ya zame maka jiki ya zame maka ya maka sauki da kai ta ta kai ta maimaitawa har abin ya zame maka jiki to shi wannan ya daɗe yana karantarwa a makarantu daban-daban a kan misira kuma wannan fanni yake ta koyawa bai canza wani fanni ba saboda ka shi yasa da ya ga ya yi shekaru yana yi sai ga abin da zai kafin ya rasu waɗannan ilimin mukan da ya sani din ya zo ya wallafa ta kai waɗanda za su ba da haske akan wannan shi sa ka ba domin ta'alimi sai ce zamanan kabira yayi zamani mai yana yi la bid'a idan ka ba mamaki anan bid'a tana nufin mamaki ja'a bid'a ya zo da abu sabo ban mamaki baki ussamawati wal ard a gani wanda ya kayan kayatar da kirkira kirkira mai kayi shine badi'u kirkira abu bisa daga nan ke zo da sabo ba addini sai a ce bid'a in ce bid'a fi din bid'a fi mu'amala bid'a bid'a akwai akwai bid'a a cikin addini da ake gudu amma bid'a ta yau da gobe a ro talabishin rediyo bid'a a cikin mu'amala wani kullum ake ake so ai yasa wani yake cewa su musulmi da tsaya su ro kirkire-kirkire a cikin harkokin yau da gobe suka shiga addinin suna kirkira can shi addinin an gama ba da buƙatar sabon abu ko kirkirare a ciki yau kuma ka fito nan duniya ka zo da ake sa a kirkiri fanka a kirkiri shalabushi a kirkiri rediyo a kirkiri makamai a kirkiri kaza sai muka kowa muna ta kirkira cin addini shi kuma addini ana kirkira a cikin su ƙara lalata shi ake shi kuma duniya kana kira cikin ƙara gyara ta kake za ka kira abu a harkokin duniya yanzu ba ga an kirkiri talabijin an kirkiri rediyo an kirkiri fanka an kirkiri kaza gashi muna ta amfani da su waɗannan kirkire kirkire kenan a cikin a cikin mu'amala ana san kirkira shi sa kullum ake ta ci gaba ana kirkiro kayayyakin zamani amma a cikin addini shi ta asar da kirkiro wata ibada ya ce mutane ku zo ku ibada dan asali shi addini ba kirkira ba ne Saƙo ne daga Allah ga yadda yake so a wannan na Allah ya isa abinda abin da zaka bauta Allah da shi ka shiga aljanna a cikin addinin akwai shi ba sai ka zo da wani sabo ko kirkirare ba shi yasa yake kira babu mamaki anan khairul atibba man arafa haƙiƙatin da man arafa haƙiƙatin da wai ƙwararren likita shine wanda ya gane ciwon ah, kuma gane ciwon magani da aka fahimta sai zai masa shine ciwon ko isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya magani ba a san shi da harkar magani ban aka mutu sai ya jiya? ka zo kace kai mai bada magani ne sai ka ba mutum magani ya shi mutu to kai za ka biya za ka ga ƙwararrun ke ba sa gwada magani akan mutum akan bera ake gwada mu ne kawai mutum zai juya ya juya ya juya juya ce hada da bismillah ya eh, ka shiga cikinka kuma a ce kafin ka ci komai ya gaba wata shimfiɗa da ma da shimfiɗa ce su fito tare da shimfiɗa to amma ba shimfiɗa a ce ka shiga cikinka alar ri ya ga mutu zai rai fito da rai inda ba wata ba da ma ka ci tuwo ne ka zuba a kai su fito tare da tuwo to amma an ci alar riki kuma ka cika cikin fal, kuma akan ka za a gwada ba ga yi a kan aka shan mutane shi yasa yace a fa khairu al atibba man arafa haqiqatan da fa yasifu lahu an ja'ad dawai sai su fanta maka mafi dace nasarar an da mafi kyawun mafi dacewar addawa magani shi zai gaya maka wannan magani wani ma kafin ya baka magani sai ya auna ka ai kana da shuga ko kana da hawan jini ko kana da ciwon zuciya kana da kaza saboda mai irin wannan ko bai kamata ya sha irin wannan magana kada arafa haza al'ustazul Isami, sami ce a hajjatul asr wa atihi ila kitabin maudu'i ala uslubin asri yula'imu azwaqa bani al-asri yin muallimina wa muta'allimina ita wannan al'ustazul isami wato wannan ustazun ƙwararre ya gane hajjatar asir ai rafa hajjatar asir ya san bukatar wannan zamani Ba na wa nashi'ati ko matasan zamanin yadda suke son su yi karatu ila kitabin ya wallafa littafin mawdu'in wanda mawdu'in sa ala uslubin asri ya tafi da tsari irin na zamani yula'imu wanda yake dacewa da azwaqa ɗanɗanan wani la'asari 'ya'yan zamanin min mu'allimina wa muta'allimina da masu koyo da masu koyarwa fa idan hawala fa idan hawala ahlul ilmi wat ta'lim an yashkuru lahu ita idan wato ma'abota ilimi da masu koyo masu koyarwa suka yi kokari hawala suka yi muhawala wato kokari ahlul ilmi wat ta'lim an yashkuru lahu su gode masa sani'ahu wannan aikin da yayi ajhawalu aziman in dai har za ka masa godiya da kayi abin kirki kada hawalu aziman wa talabu khatira ita hakika sun yi sun yi sun yi muhawala ma'ana sun yi kokarin yin babban abu kuma sun nemi abu mai hadari mun an ce mai hadari muna nufin abu mai matsala laraba kuma sun ce wannan abin hadari ne suna nufin mai girma ne khatir amurun khatir kuma a hausa sai muka juya shi zama an ce khatir to to a ce an yi hatsari ya zama bala'i ne su kuma khatir yana nufin babban abu haza amurin khatir wannan fa abu ne babba babba kawai shi ne nufin khatir zaka babba za a iya siffanta mai muna da shi za a iya siffanta mai kyau da shi amurin khatirun zai iya zama abin yabo amurin khatirun zai iya zama abin zargi babba dai babban musifa ko babban alheri amma mu muka ce khatir mun taƙaita shi akan hatsari a babban amfani wa hasbul amil ya isa mai aiki an ya kuma bishikuri amalihi bishikurihi an ya kuma bishikurihi amaluhu ya ce ya isa mai aiki aikin kadai ma ya yaba maka ma'ana aikin ya isa shi kaɗai ya yaba maka fal amalu a rafu shaikin bi jamil amilihi yake domin shi aiki shine mafi sanarwa da kyawun mai aiki kun abin da yake ni ya ce in kai aiki mai kyau ai ba sai an yabe ka ba shi ma aikin ya isa yabe ka in kai abu mai inganci ba sai an ce maka ka kyauta ba an kalli abin kawai an ga kyautawa ka a ciki sai ce domin aiki mai kyau shi ya fi nuna waye aikin kun gane abin da yake nufi kawai aka ce kowa ya je ya aiki sai kowa ya yi mara kyau sai wani ya yi mai kyau ai ba sai ya ce shi ne ba wannan aikin mai kyau za ki kai mai wannan aikin kaga aikin ya nuna mai yin aiki mai kyau shi yake nuna waye ya yi shi darajar mai yinsa. sa za ka yake cewa ko da ba a yaba masa ba to ya cancanci shi aikin ya gode masa yace domin aiki mai kyau al'amalu a arafu shi aiki shi ne mafi sanin shaikin abu bi jamili amilihi da kyawun mai aikata shi وفقنا wa'iyyahu, وإياه لما يحبه ويرضاه Allah ta'ala ya mana muwafaka da mu da shi zuwa ga abin da Allah yake so iya da shi duk gwagwarmayar nan da ake a rayuwa so ake a kai ga abin da Allah yake so ya yarda da Allah baya sa abu sai ke baya so wala yarda li ibadihi al-kufr Allah ce bana son ku kafirci to inda Allah ce baya so kakka yi kakka ku saka ka mutu kafiri ko ka rayu a cikin kafirci ya ce bai yadda ba wala ya dali ibadihi al bai yadda ba yasa shi kafirci ya amince ya za ce ma yuhibbu wa yarzahu abinda Allah yake so ya yadda da shi shi kake ake ta kokari kan farilla ne ko mustahabbi ne Allah ya yadda da shi yana so da kuma nisanta abinda Allah ba so ko haramun ne ko bukaruhi wa as'aluhu an yanfa abihi tullaba wa yajzila fihi as-sawab ina roƙonsa an yanfa abihi tullaba wa yajzila ne sa muka ce wa jazila ka tafi ne akan an yanfa tunda an harfu nasbin ne masdari yanfa fi ilmu dar mansub bi an al masdari wa yajzila fihi thawab kuma Allah ya yawaita lada Muhammad Abdu wannan rubutun duk ba nasa bane na malaman da suke yaba ma aikin da yayi ne na'am sai mu tsaya nan eh.